Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da shirin. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batun gangamin da wata ƙungiya ta fara na neman hukumar EFCC ta buƙaci ƙasar Burtaniya ta ta sake ya tsohuwar minista albarkatun man fetur ta Najeriya da Zeni Alison Mado yake zuwa gida ta amsa laifin haddaman kuɗin al'umma da ake zarginta da aikatawa. Za ku ji halin da ake ciki a birnin Houston na nan Amurka inda guguwar Harvey ta haifar da gagarumin ambaliyar ruwa. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Birnin Houston na jihar Texas a birni na hudu mafi girma a duk faɗin Amurka na ci gaba da huskantar barazanar samun ƙarin ruwan sama a yau Litinin yayin da ma'aikatan ceto ke fama wurin ceto dubban mutane da ruwan sama da aka riƙa yi mai tarin yawa wanda ya haifar da ambaliya. jama'ai a birnin sun ce zuwa yanzu sun ceto mutane dubu biyu amma kuma har yanzu akwai mutane 185 da suke cikin mawuyacin hali wanda ake buƙatar a hanzarta kai ɗauki manufa dai ita ce a ceto mutane in ji magajin garin na houston sylvester tena wanda ya kara da cewa abinda suka fi mai da hankali a yanzu shine fidda mutane daga cikin mawuyacin hali da suke ciki ya kara da cewa an riga an baiwa mutane 5,500 matsuguni hasashen masana yanayi na nuna cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya na nan tafe sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta hurricane harvey da ta ratsa a yankin a daren jiya a daren juma'a zuwa yanzu an ce ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda zai sauka a wannan yanki na houston zai kai kimanin sentimita arba'in zuwa sittin haka kuma zai ci gaba har laraba tsoron da ake ji shine cewar watakila yawan ruwan da zai saukan ya dinka wanda aka yi sau biyu shugaban ma'aikatar kai agajin gaggawa na gwamnatin tarayyar amurka brock long ya ce suna sa ran a baiwa mutane sama da dubu talatin wurin zama na wucin gadi domin daidaita al'amura da kuma basu kulawa hukumar bunƙasa harkokin tsaro da ƙarfafa haɗin kan ƙasashen nahiyar turai ta osce a e takaice ta kira ga shugaban amurka donald trump ya daina cikakkar kafofin watsa labarai da 'yan jarida bisa hujjar hukumar waɗannan hare-haren ko kuma waɗannan hare-haren kenan za su iya zidda mutuncin kafofin watsa labarai da kuma bunƙasa aƙidojin dimokuraɗiyya jami'in da ke kula da walwalan 'yan jarida na kungiyar ta osce halim dizer ya faɗa a yau litinin cewar kalaman na trump game da kafofin watsa labarai suna, da matukar damuwa ya ce musamman yadda yake kwatanta 'yan jarida da abokan gaban al'umma abinda ya ce zai iya ƙara wa 'yan jarida baƙin jini har ya sa wasu su nemi kai musu hare-haren tashin hankali hakan ne kuma a cikin wata wasiƙa da ya wa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson mista desert ya kira ga gwamnatin amurka ta daina irin waɗannan kalaman ɓatanci ga 'yan jarida dezer ya ba da misalai da wasu kalamai da trump ya yi a makon da ya gabata a birnin phoenix na jihar arizona inda shugaban ƙasar ya zargi 'yan jarida da rashin adalci da wallafa labaran jabu da yaudara da kuma waɗanda ke iya rarraba kawuna a cikin ƙasar. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara zargin hukumomin ƙasar italiya da cewa suna biyan ƙungiyoyin dillancin 'yan gudun hijira na ƙasar libya don su daina kawo ɗimbe 'yan gudun hijira zuwa cikin ƙasar ta italiya da ya sa aka ga ragowar kashi 86 cikin ɗari na yawan 'yan gudun hijira da suka tsallako zuwa cikin italiya a wannan wata na agusta idan aka kwatanta da yawan da aka gani a daidai wannan lokacin a shekarar da ta gabata wannan zargi ana yin sa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka soma taro a turai a wani babban taro da ake yi a birnin paris a kan hanyoyin da za a shawo kan wato yawan kwararren irin waɗannan 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin zuwa nahiyar turai wata kafar labaran duniyar gizo da ake kira middle east eye ya wato wannan kafar ta ce wadda mazauninta ke a birnin london tana zargin cewa italiya tana biyan daloli na kwasar 'yan gudun hijiran da ake gani da ko kuma suke garin sabata mai tazaran kilomita 80 daga yammacin birnin tripoli na ƙasar libya don wato a dakile yawan kawo 'yan gudun hijiran cibiyar ta ce ana biyan 'yan banga ta hanyoyi daban-daban da suka hada da tsadar kuɗi da kuma kayan aiki na tallafi ko a farkon wannan wata ma hukumar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta italiya ta ba da sanarwar cewar an aika ton goma sha ɗaya na kayan agaji zuwa asibitin sabrata amma hukumomi a italiya ɗin sun ƙi fayyace kowane ne kowane irin abu ne suke ganin za su iya bayarwa dalilin sarrafa 'yan gudun hijiran Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Yayin da al'ummar jihar Texas ke fuskantar shiga goma da goma kasancewar ana harsashen sake fuskantar tafka ruwan sama da zai ƙara azaza yanayin ambaliyar ruwa da ake fama da shi. Dr. Dalhatu Umar wani ɗan Najeriya da ke zaune a birnin na Houston ya bayyana cewa yanzu haka rayuwa ta tsaya cak a yankin baki ɗaya. ina houston ne a a texas a bangaren southwest a nan inda muke yanzu ana ruwa ne sosai wanda shi ba wanda yake kan hanya ba wanda yake fita to ruwan da ya taru a kofar muta a kofar gidan mutane gashi a kan hanya gashi ko ta ina ba inda dai za ce to dukan mu dai muna cikin gida yanzu sannan inda bangaren da nake. To akwai bisa ga hotuna da muke gani da kuma labarai da muke ji akwai mutane da dama da wannan ruwa ya ritsa da su waɗansu suna bayyana cewa sun hau kan rufin gidajensu kamar yadda aka shawarta masu sun yi kwanaki biyu tun lokacin da dai aka fara wannan guguwar ruwa da ambaliya ba su sauka ba ba kuma iya samu an kai gare su domin tallafa samun ma wani abin makari ba haka ne domin mutane da yawa wanda ba ta wurin da suke ta bayan gari ta bayan gari wurin kafi a je wuraren suna da akwai wahala don haka sai ba a san da zaman wa'annan mutane ba ma sai sun kira in sun kira kuma mutane a su sojojin nan da aka wanda ake turawa su je su taimaki jama'a to ba su da yawa to eh, kwale-kwale kuma ake ba su sai su hau kwale-kwale sai su je kafin su je wa'annan mutane suna kan gidajensu suna zanne to tun ran juma'a aka fara wannan abu to gashi kuma ruwa sai hawa yake sai da ruwa e wato tun kafin barkewar wannan ruwa daga wannan guguwa shugaban kasa ya ayyana guguwar a matsayin bala'i kuma aka shawarci mutane su fice daga gidajensu domin an tsammanci hakan za ta faru menene hana mutane fita gidajensu zuwa neman mafaka to an taɓa yin haka to abun bai kai hakan ba shine ya sa mutane suke tsamman cewa zai yi kamar haka din wanda cewa ba zai kai haka din ba to ba a taɓa yin irin wannan ruwan haka ba har yanzu ga shi ma ana tsammani gobe ma za a sake yin wani irin ruwa daban mai guguwa a nan ta nan ne to shine ana tsamman ba zai kai hakan ba shi yasa mutane suka zanna suka ce ai su ba su fita gidansu ba domin an taɓa yin haka bai faruwa to yanzu din shine sa mutane da sun zanna a gida kuma ga abubuwan da yanzu ya faru ya zo ya fi abin da aka tsammani There's a place in your heart and I know that it is love Dr. Dalhatu Umar wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Houston. Yayin da Madam Dezani Alisan Madu yake ke fuskantar shari'a a ƙasar Burtaniya bisa zargin ɓadda sawun makudan kuɗaɗe. Yau wata kotu ta yanke hukuncin mai da sama da naira miliyan dubu ɗari bakwai da rabi da aka gano da ake zargin cewa kuɗinta ne a asusun gwamnatin tarayya. yau ɗin har wa yau kuma wata ƙungiya ƙarƙashin jagorancin fitaccen mawaƙin nan charlie boy da taken awamomu dondu ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar efcc tana neman a ta soke tsohuwar minista zuwa gida domin ta fuskanci kwalliya manta sabo wakilinmu mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani Ƙasa da makonni biyu kenan dai da suka gabata ayarin na Charlie Boy suka gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga inda suka bugaci ko dai shugaba Buhari ya dawo gida ya ci gaba da ayyukansa na shugaban ƙasa ko kuma ya yi murabi saboda rashin lafiya. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Sitad ya yi tsokaci game da wannan tsari. duk da ana ganin wasu mutane ne wanda ba su san me suke ba ko kuma wasu na ganin cewa ah, they are irresponsible kaga dai amma sun yi amfani da yancinsu na demokaradiyya sun yi wani kira wanda kuma bukatarsu da suka nema ta yi daidai da wata gaba da shi shugaban ya dawo dole su nuna cewa su ya yi nasara domin shugaban kasa ya dawo ne bayan kira da suka yi sannan kuma da suka fara wannan movement nasu ya jawo an rinka sakin wasu bayanai sannan kuma ya nuna cewa demokaradiyya tana aiki kuma hikimar yin hakan kada irin wannan ya taso ka rinka kallon waye yake yi a'a ka kalli ya wani zai kalli abin ko ba haka ba domin a yayin da suke irin wannan abin nasu wasu ma za su iya ɗauka a wasu sassa na ƙasa su nuna cewa ai 'yancin demokaradiyyar da ya ba wa irin waɗannan 'yanci nima ya bani kuma zai sa shiru da aka yi a baya a yi magana so wannan duk abin da yake nuna maka a dunkule idan ka hada shi yana nuna maka a tsari na 'yancin demokradiyya ba wai nan ba na mutum takwas ko mutum goma ko su bakwai sun fito sun nuna abin da suke tunanin shine daidai ba ko mutum ɗaya zai iya ɗaukan wannan abin da ake dan kwalin nan ya nuna ga abin da yake tunanin shine daidai kuma ya bayyana ra'ayin shi kuma abin nan ya tasiri a tsari na demokradiyya ga alama dai nasarar baya ce ta karfafa gwiwar su Charlie Boy wajen gudanar da sabuwar zanga-zanga a yau game da bukatar dawo da tsohuwar ministan man ta Najeriya sai dai Kwamarat Kabiru Sa'idu Dakata na cewa. Yanzu da suka ɗauko wannan tsari abu biyu ne shin suna da hurumin da za su yi irin wannan abun idan wani ɗan ƙasa yana zaune a wata ƙasa su ce lalle lalle sai ɗan ƙasan nan ya dawo ko da kuwa shari'a za ta iya tasiri shari'a ta ƙasa da ƙasa za ta iya tasiri a kan wancan mutumin sannan abu na biyu shine idan tafiya ta tafiya idan misali gwamnati ba ta amsa kiransu ba mai hakan yake nunawa gwamnati za ta iya cewa ma bari a bar dokar kasa da ƙasa a zani hukunci a wancan kasar domin waɗannan da suke bugun kirji cewa suna sa muna yin abu za mu nuna musu cewa ba su isa ba to wayannan abubuwan kuma lokaci ne zai nuna kwamar kabiru sa'id dakata kenan na cibiyar sitad masu rajin tabbatar da shugabanci na gari a najeriya mahmud ibrahim Kwari. muryar amurka daga kano Najeriya. Mazan Allah magani, annabin ma To, madalla kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyinku kan wannan batu bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a much brighter than tomorrow. Yayin da kuke neman layi bari mu fara da wannan ra'ayin da muka naɗa bayan yanke hukuncin mai da kuɗi da ake kyauta zaton na madam Dizeni Alison Madu yake ne da wata kotu ta yi a birnin Iko ga asusun gwamnatin tarayya. alhamdulillah wallahi tallahi mun yi farin ciki talaka suna farin ciki kwarai da wannan da wannan kuɗi da ake kamawa saboda wannan kuɗi da kake da ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin talakawa kuma suna jin daɗi saboda sun tabbatar da cewa wannan kuɗi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba ba buhari ko abin da zai musu da shi eh gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda efcc ke gudanar da aikin ta kuma muna musu murna allah ya ƙara buɗa musu akan aikin su kamar yadda efcc ta ɗauka ta ba kotu kuma sannan ita gwamnati a wannan kuɗi a ɗauki su a sasa a jihun gwamnati domin a yi talakawa aiki To haka yake to yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan tattaki da wannan kungiya ta awamumu dondu karkashin jagorancin wannan fitaccen mawaki ta zuwa hukumar efcc akan cewa kuna ganin za ɗaiɗaikun jama'a ko kuma al'umma za su iya ira ɗaukan irin wannan mataki na lumana na wani ganin an samu ingancin harkokin mulki musamman ma wannan batun yaƙi da cin hanci da rashawa da ake batun da muke so mu ji ra'ayinku kenan ba batun maganan kuɗin ita Alison ba ainihi kuna gani al'umma za su iya ɗaukar matakin lumana irin wannan na ganin cewa sun samu canji ko a yaƙi da cin hanci da rashe wannan? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla muna da mai ra'ayi na farko daga Ibadan, Ibadan wake bisa layi. Alhaji Rabi Abdullahi Kandina daga Ibadan jihar Oyon Najeriya. Yawa to Alhaji Rabiu ya kake ganin eh, al'umma na iya amfani da wannan irin a yunkuri wajen ganin cewa an samu ingancin shugabanci ko kuma yaƙi da cin hanci da rashawan nan? Wannan kwarai kuwa ni a nawar ra'ayi a ganina wannan yana da inganci kwarai da gaske ba mutum biyar ko shida ko goma ba ko da mutum ɗaya a lokacin demokaradiyya irin wannan kuma yadda muka san baba buhari da tsayawa a kan gaskiya kuma ba abin da zai yi wanda ba na gaskiya ba yadda muka yi da shi to a sanar da shi abubuwan da ke faruwa daga nan ma muna so a shiga cikin majalisa wanda suka shiga guguwar buhari amma babu zuciyar buhari a cikin su kuma ba su je da kudirinsu na apc ba da pdp suka je muna son a shiga ko ina da ina domin mu talakawa abin da muke so mu ji kenan kullum yanzu wannan kuɗi na tashin hankali mace da ake cewa ita sarkin tausayi da imani amma take wannan irin sata wannan kansu ba ai nasara ne mu ji irin waɗannan mutane suna fita a Najeriya na gode eh, wato malam eh, Alhaji dai daga ibadan mun gode to bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna Alhaji ruwa ce mu ne daga nan ga daga Alhaji Alhaji ruwa ce To Alhaji barka da yammacin yau kai koya kake ganin wannan shawara? Eh gaskiya wannan shawara ta yi mu ma muna goyon bayan taba a mai da wannan matar na Najeriya a hukunta ta. Muna ba hukunta haka sai aji. Insha Allah. To madalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya jihar Yobe. Wake bisa laya jihar Yobe kamar layin naka ya tsinke. Yobe kana tare da mu? Yobe na tare da mu? Bisa ga dukan alamu layin naka ya tsinke. To abin da muke neman jin ra'ayinku a yau kamar yadda muka bayyana shine kuna gani ɗaiɗaikun mutane ko kuma al'umma za su iya haɗa kai irin tattaki na lumana irin wannan kamar yadda wannan mumu awa mumudon nan suka yi na ganin cewa an samu ingancin mulki ko kuma an samu sauyi da yadda suke bukata yobe wake bisa layi mun sake samun wani daga yobe wake bisa layi eh, sunana sunana umar ne to to eh, malam umar barka da yammacin yau yawa umar muhammad yawa kuna eh, lafiya lafiya lau kai ma kana lafiya lafiya lau ce ni gudunmawa da zan bayar shi wannan charlie boy din mm. a abubuwan da yake na zanga-zanga ba laifi ba ne tunda abinan shanin constitution na najeriya ya ba mutum zanga-zanga ya faɗi ra'ayinsa amma ra'ayin ya kamata ya zama mai ma'ana hmm. yanzu da yake ce a oh, mumu don dume yake nufi da mumu a cikin kalmarsa ta amma abinda suke abinda dai eh, wanda suna abin da eh? suke magana a wannan eh, jikon a inda za ka iya tunawa da suka yi farko da suka yi cewa ko shugaban kasa ya dawo ko kuma aje aiki da ya dawo suka ce Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya bashi nasara yanzu kuma suka dawo suna neman a nemo ita wannan tsohuwar minista ta dawo ta amsa laifinta. zamani abin da nake gani inda a shugabanci din idan mutum zai tashi zanga-zanga mai ma'ana saboda a samu ƙari a gwamnati yana da kyau amma shi matsalarsa yana haɗawa da ko yarinta ne ko kuma ganganci ne ba san masa ba amma dai mu muna kira in dai ɗan najeriya ne zai tashi ya yi wani kila To Malam Umar kamar layi naka ya tsinke to bari mu karasa a Nasarawa in tana yiwuwa. Wake bisa layi a Nasarawa yau dai akwai ɗan matsalar layuka bisa ga dukkan alamu. Eh, mai magana Alhaji Abdullahi ne daga Nasarawan Najeriya lafiyar bare bare. Yawa to Alhaji kai ko ya kake ganin lamarin? Wato nawa abin nake son sanar da to shine mm. ne da fatan alhairi. To madalla mun gode abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan jikon gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan rana. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyar saura minti goma na yammacin yau ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun sami ku kalau a shirinmu na labaran wasannin wannan litinin bari mu fara da gagarumin sanar da kungiyar kwallon kwando ta mata ta Najeriya da Tigres suka samu bayan da suka gwabje kasar Senegal da ci 65 da 48 wanda ya ba su damar zama zakarun kwallon kwando na mata na Afirka na wannan shekarar da muka ciki gasar da aka gudanar da ita a Bamako a Mali aka kammala ta jiya Lahadi. su 'yan najeriya din dai har sau biyu suna cin senegal kafin su samu kaiwa wannan matsayi kuma sun fara da gama nema da ita mai masauki da mali wadda suka ci da maki 48 da 47 ta ranar asabar wanda ya ba su damar shiga wasa na ƙarshe sai kuma ƙasar kamaru wacce ta girgiza bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa din ta ragaza ko kuma ta tarwatsa hukumar kwallon kafa ta wannan ƙasa wato fifa kuma a maimakon ta zo ta kafa wani kwamiti da zai rika kula da harkokin wasannin kwallon kafa na ƙasar hawa wani lokaci akwai abubuwa guda biyu da suka sa ran mutanen ƙasa ta kamaru ya ɓaci dangane da wannan mataki da fifa ta ɗauka na farko shine cewa kamaru tana nan tana ƙoƙarin ta ɗauki bakuncin wasan gasan cin kofin afirka wato nations cup na shekarar tara sannan ba da baya haka nan da 'yan kwanaki kalilan ake sa ran ta je ta fuskanci najeriya su buga a kokarin da suke yi su biyu na neman shiga cin kofin duniya mai zuwa a can yadda kwatar fekafot din kuma an ba da labarin cewa an ga wasu manyan motoci na sojojin jandarme da kamaru da aka girke su a nan aka ce an aje su domin a hana ta'addanci a cikin filin wasa din ko kuma don kada wasu su shiga su yi ɓanna. bari mu je ingila da kuma zagayen duniya inda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal har yanzu kenan suna tunanin me ya faru ne jiya lokacin da yan liverpool suka musu cin mutuncin cusa musu ci ci har guda hudu ba tare da sun mai da ansa kuɗe ba yan kwallon liverpool guda hudu suka yi wannan cin mutuncin wa mutanen arsenal wato roberto firmino da sadio men da muhammad sala da kuma daniel sturridge wanda shi daga baya ma shigo wasu masu nazarin kwallon kafa da abin bai burge su ya ce inda ba don ma arsenal ta yi sa'a ba wataƙila yawancin da za a yi mata da sai ya fi haka yawa wannan abin da ya samu arsenal ya ƙare yawan mutanen da ke kira ga cewa lalle a canja shi kocin ɗinta wato asan wanga a samu sabo kuma in ma dai ba za a kore shi ba a zauna a sake nazarin kwantarakinsa to a ƙarshe sai batun damben zamani na boxing wanda wannan ƙarshen mako din. kono mcgregor ya kasa daukar wahalar da yake ji a hannun floyd mai wada a damban da suka yi a birnin las vegas inda ta dai shi floyd mai wada din ya yi nasarar doki abokin damban nasa a zagaye na goma a filin wasan t-mobile da ke can birnin na las vegas su duka biyu 'yan damban za su samu kudan kudade daga wannan damban da suka yi shi kan shi mcgregor da aka kada din zai samu akalla dala miliyan 30 na amurka fa yayin da mai wada kuma zai karkare da akalla dala miliyan 100 wannan an ce kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su samu daga sauran kuɗaɗe da za su fito musu ta wasu hanyoyi daban-daban jama'a abin da ya sauka labaran wasannin sashen wasan murya amurka kenan a yau a huta lafiya ga sharhin amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ƙungiyar ISIS ta rasa kusan kashi 78 cikin 100 na wuraren da taba mamayewa a Iraki, an kuma samu nasarar kwace Mosul, inda suka taba mayarwa babban birninsu a ranar 10 ga watan Yuli. Yanzu kuma an yanta birnin raka wurin da suka taba kafa daular su ta karya a ƙasar syria. Yanzu haka kusan kashi 58 cikin 100 na birnin ba shi da sauran damuwa. wakili na musamman na kungiyar kasashe da ke fafutuka kawar da kungiyar isis brett magog ne ya bayyana haka a jawabi da ya yi wa manema labarai kwanan nan About six months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners. A watanni kusan shida da suka gabata, ƙungiyar ISIS ta shirya kai hari a birnin Raqqa. Sun shirya kai mummunan harin akan Amurka da kawayenta kuma sun shirya hakan ne a birnin Raqqa ta wajen amfani da kayayyakin gwamnati da ke manyan birane. Yanzu haka a birnin Raqqa kungiyar ISIS na yin iyakar bakin ƙoƙarinta domin kare gine-ginen karshe da ta kusa rasawa. Yanzu haka neman yadda za su tsira da rayukansu suke yi irin sauyin yanayin da aka samu kenan. An fara shirin yaƙi domin ƙwace birnin Raqqa ranar shida ga watan Yuni, amma an samu nasarar ƙwace birnin a wani samame da aka ƙaddamar watanni kaɗan kafin a ƙaddamar da shirin. Idan aka koma ɓangaren yaƙi da ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya, da farko Amurka na aiki ne tare da dakarun gwamnatin ƙasar Siriya. dakarun sojoji ne da yanzu sun kai kusan dubu hamsin kusan rabi larabawa rabi kuma 'yan kabilar kurdawa kuma ba taba cin su da yaƙi ba a cewar wakili na musamman mcgurk a watan maris ƙananan kwamandojin sun yi amfani da wata dama da suka ba 'yan ta'addar mamaki a takba inda da taimakon ƙungiyar kasashen fafutukar kawar da isis suka fatattaki abokan gaba suka kwace garin da madatsar ruwan da ke wurin da kuma filin jirgi wannan na da matukar muhimmanci wajen murkushe ƙungiyar isis domin ƙungiyar tana amfani da wannan wurin wajen samun mayaka da kuma shiga da fitar da kayayyaki daga birnin raka a cewar wakili na musamman mcgurk mun ga mayakan ƙungiyar isis da dama na ƙoƙarin tserewa kuma al'amuran tsaronsu sun fara durgujewa sannu a hankali lallai samame ne mai tsanani kuma hukumomin da aka wakilta domin su yi amfani da irin wannan damar ne suka yi amfani da ita ya kasance lokaci ne mai matukar amfani a ɗaukacin wannan gwagwarmaya ana ci gaba da gudanarwa abu ne da zai ɗauki lokaci a cewar wakili na musamman macgog wannan maya ce babba tamkar irin wadda aka yi a masul za a yanta raƙa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin amurka na yau to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce kalaman da shugaban amurka donald trump wanda ya sha fama da sukan lamiri akan lafazinsa kan zanga-zangan da 'yan rajin bambancin launin fata suka yi a kwanan baya a jihar virginia wato wani lamari ne ko kuma yana bayyana ra'ayinsa ne ba na sauran amurkawa baki ɗaya ba a lokacin da yake amsa tambayoyi da aka yi mishi a wata hira a tashar talabijin ta fox inda aka nemi jin ra'ayinsa a kan cecekar da majalisar ɗinkin duniya ta yi wa trump kan kasawar shi ya la'anci waɗannan turawa masu wurajin launin farfata tilasin ya ce su a ma'aikatar harkokin wajen amurka da yake jagoranta suna ƙoƙari ne kullum su rika fayyace abubuwa da amurkawa ke ƙara darajantawa na cuɗanyan al'umma da yake nuna ko kuma watakila ba tunani ne na amurkawa baki ɗaya ba da aka matsa mishi lamba ko menene nufin shugaba trump sai ya ce wannan batu ne na shi kawai To a gaishe ka jama'a masu saurare nan kuma zamu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu mustafan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA ko ma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Labaran Muhammad kasuwar Fanteka Kaduna wanda aka fi sani da Labaran Baja da yin Allah akan wato Baja da yin Allah akan rasuwar matarsa Hajiya Bilkisu Muhammad Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.